talata 26 ga watan Disamba na shekara 2017 za a juya gasar Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 20. A yau din kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton da misalin karfe 1 da rabi na rana. west bromwich ko za su ɓace gumi da everton ne da misalin karfe 4 na yammaci sai manchester united a gida suna tare da volley bournemouth kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta west ham ne sai kungiyar kwallon kafa ta watford su ɓace gumi da leicester city chelsea za su canjage da kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove da misalin karfe 4 na yammaci da misalin karfe 6 da rabi kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta swansea a wannan lokacin sai kuma wasan da za a fafata na championship wato gasar kasa da premier league na kasar ingila inda daga nan ne kungiyoyi hudu suke samun ci gaba don haurowa shiga gasar ta premier league a yau kungiyar kwallon kafa ta milwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton. hall City a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Derby County yayin da Nottingham za su da gumi da Sheffield Wednesday. Bristol City ko za su ɓarje gumi ne da Reading sai Barnsley suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta Preston North End sai kungiyar ƙwallon kafa ta Middlesbrough ko su karɓi bakuncin Bolton Wanderers. Bolton Albion a gida za su fafata da Leeds United ne sai kungiyar ƙwallon kafa ta Ipswich Town su ɓarje gumi da Queen's Park Rangers. Cardiff City za su ɓarje gumi da Fulham ne sai kungiyar ƙwallon kafa ta Birmingham City su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City za a buga wasanni ne duka da misalin karfe hudu na yammaci a agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chari a yanzu haka dai Wolverhampton take jan ragaban teburin da maki 54 a saman tebur sai Cardiff take mataki na biyu da maki 47 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Derby County tana mataki na uku ne da maki 44 Bristol City suna mataki na hudu da maki 44 idan muka leka bangaren sai da sayarwa wasan kwallon kafa ta ta duniya ko kocin Manchester City Pep Guardiola ya ce sajiyar agiro shi zai yanke wa hukunci game da makomansa bayan da dan wasan dan kasar Argentina ya taimaka wa kungiyarsa ta Manchester City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo hudu da nema a gasar Premier League mako na 16 inda aguirre ya jefa kwallaye biyu a cikin hudu da kungiyar ta Man City ta jefa. liverpool kuwa tana zawarcin dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta psg ne kevin trapp dan shekara 27 da haihuwa sai kungiyar kwallon kafa ta roma tana neman john mario daga kungiyar kwallon kafa ta inter milan a matsayin aro ita ma inter milan tana buƙatar ɗan wasan Roma mai suna Emerson da ya koma ƙungiyar da ta wasanni shi ma a mazaunin aro. Manchester United ta saka fam miliyan tamanin wajen ganin taso dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Monaco Thomas Lehmann. Lasana Diara ya kammala kwantirakinsa a kungiyar kwallon kafa ta Aljazeera inda yake zaman kansa wato free agent daidai kungiyar kwallon kafa ta PSG ta nuna sha'awar ganin ta dauko dan wasan bayan da kwantirakinsa ya kammala. kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta nuna sha'awar ta wajen ganin ta dauko. Herrick Mkhitaryan daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Manchester United din na zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Lazio mai suna Milankovic Savic. sai kungiyar kwallon kafa ta everton da kungiyar kwallon kafa ta west ham sun jera sahu daya wajen zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta celtic mai suna musa dambele dan shekara 21 da haihuwa stuttgart ta kammala sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta wolfsburg mai suna mario goza dan shekara 32 da haihuwa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya